الحمد لله ونسأل الله وأعوذ به السحاب وأعذب الأحزاب الذي أنزل القرآن على أمره ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو تلا بحديثه إلى مجدا أما بعد من أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وتر رمضان هجرة ta babba dan babba farin jaka النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa alihi wa da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malam malam muhammad baba gusau allah ya ɗansa allah ya masa rahama a wannan unguwa tabarakan lahu wato bayan gidan manjinawa cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muna roƙon Allah bi asma'i da husna wa sifati da kula Allah ka sa alƙur'ani ya zama sabbin tsira gare mu duniya da lafiya wanda aka ce ni Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka rada mu da duniya da lafiya da azaba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga gare muna cikin tafsirin tsoron da lafiya a biyan tsaya aya ta saba'in da ta zama kai ƙarshe ba sanu layi ta na hau ɗan mawakarin mawakarin kan da wuce la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وإن آيوي بلابي آيوي لتسكر على قائدنا الله تعالى يقول أن بابا بلابي سخير ممونا الدعاء النبي إيسى النبي داود كان وصول a cikin bane isra'ila bayan rashin yin imani allah madaukakin sarki ya ce ba haka kawai aka turo annabawan nan suka zo suka ce allah ya tsini musu albarka ba zalika bima asau saboda saban da suke yi sannan yan ta'addanci daga cikin ta'addanci shi ne kano layin sana'auna a kai kuma wallahi akwai al'umma da wannan shi ne tunaninta a kyala kuka yi abin da ya rawa da social media ka hau baka sai maganganun da ka ga dama ka zaɓi wanda kake so kun mace ta yi rawa ta yi tsirara ta yi abin da ta ga dama to kada wanda ya masa magana haka suke so a to ana kuma kaiwa lokacin da munkari zai bayyana cikin al'ummar annabi Muhammad abu mai inkarin munkari wannan in kana rayuwa cikin al'ummar ka san abin da kake yi alama ne na ita ma al'ummar Allah ya tsine mata albarka mun faɗi cewa abin nan saboda muhimmancinsa Allah shi yake farawa da kansa yasa wasu da suka yi mummunan barna suka ce wannan fa amara na biha hmm. nan ta ce ga Allah bai shi ba sai da yayi da masani yake kariya ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah qul amara rabbi hmm. in Allah zai umarni sai ni umarni da abin da yake na daidai ba abin da yake ba da daidai ba sannan annabawa suka biyu duk kuma wanda yake mutumin kirki ne wannan layin ake su yarawa mun kawo maganar lukuman hakim da ya ɗauko yana wa ɗan tsorosiya sai da ya cewa ya bunayya a tsirin salata wa amur bil ma'arufi ban na alil munkar sai ce masa wasu bin alama a sabaka ya haƙuri a kan abin da zai same ka kuna abin da ka ga ya samu ya samu ainihin wato mai wa'azi to ba abin mamaki ba ne don ya cancanta ya same shi in ke za ka yi umarni da kyakkyawa za ka hana munkari da wani mujarradin ka yi magana a kan abin da ya kashe biyu da kyau ko ga wani abu da ya kamata ya ɗan yi kamin da kashi a daga nan to Allah ya sarrafe shi da tsirka kuma yana jin kowane irin mataki yana iya ɗauka a kan ka ba don ka tare mai koma sai don wannan kawai saboda haka mun faɗa mun ce umarni kuma Allah ya ce wal takum minkum ummatu dole cikin ku a samu jama'a da ya dauna ila alkhairi wa ya'muruna bil ya zama da al'umma. munkar ka wannan kakku dauka da ake cewa wai al'ummar annabi ta fi kowace al'umma Allah sai da ya irtibatin khairiyyar da sharadi da yace kuntum khairu ummati ku ne al'ummar da ta fi kowace al'umma da haka malamai suka ce kun kuntum khairu ummatin ma'ana kuntum maktubina fil lawhil mahfuz ku ne kuka kasance cikin alawhil mahfuz haka Allah ya rubuta ya tsara khayra ummati ukhrijat lin nas shine kuma Allah ta'ala da ajli lin nas Allah ya fitar da ku saboda mutane haka zamu ga al'umma farko wadda ta fara rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin haka suka dauke shi kan jikin kai haka Allah sai ya ce ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر sannan wa tu'minuna billahi anna mun fada al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bai daga cikin akamul iman amma Allah anan wurin sai da yake tabimin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan yake wa tu'minuna billahi dan ya nuna maka ma dama akwai imani da Allah a zukatan mutane ke yana da irtibai da umarni da kyakkyawan abu sannan yana da irtibaɗi da idan al'umma tana da awar imani cewa a bari to ƙarya maganar imani kan ya riga ya yi sai da hali dan ta'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar aiki shi kuma Allah ya haɗa imani da aiki a cikin Qur'ani sama da waje shi yasa bushara ta farko da ya fara mana da aljanna wa bashiril ladina amanu kaga ga cikin waɗanda suka yi imani da aiki mai kyau suna da aljanna kaga sai da irtibaɗin imani da aiki mai kyau sannan da kuma aljanna haka za mu ga Allah ya ce mana walau amana ahlul kitabi la kana khayrun lahu kaga da ahlul kitabi sun imani da ya kuma alkhairi kana Allah ya ce mana la khayra fi kathirin min najwa mafi yawancin aka kira komai ne za a Allah ya babu alheri cikin illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayn al-nas she mutun din da za a a cikin da umarni a ci a sadaqa ai umarni da wani abu da ya dace da shari'a ko wasu mutane wani abu ya dana ce an taro ana so za a gyara tsakanin su Allah ya ce man ya'al wa man yas'al zalika fa ga amradatillahi fa sawfa yu'tihi ajran adiba sufyan ibn uyayna ko Sufyan al-Thawri yana cewa idan amarta bil ma'ruf wa nahaita wa idan amarta bil ma'ruf lokacin jin da kamin kai umarni da wani abu kyakkyawa sai da ce shalatta bahar mu'min ta karɓi bayan mu'min sannan wa idan nahaita anil munkari in ka hana munkari sai ci arzamta alfa munafiqin ka turmuza hancin munafiq saboda wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum auliya uba ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf kishiyar wancan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kishiyar wannan kuma sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to sanda dukkan kai umarni da wani abu kyakkyawa to ka karfafa bayan dan uwanka mu'min sannan kuma ka yi ka turmuza hancin munafiki dan munafikai suke umarta sashi da mummunan abu suke hana sashi kyakkyawan abu amma mummuni umarta sashi suke da kyakkyawan abu sannan su hana junansu dawa da sanda da ta ga kami cikin mutane umarni ta ce mai wa a yi mutane da ka fara tuhumar imanin sa munafunci ya fara shigo wannan shi ne haka za mu ga cewa wannan dalilin yasa kaga da yake suna umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna sai su mummuna salata wa yu'tuna zakata wa yu'tuna Allah wa rasula ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim dan yace wa'ada Allah al-mu'minina wal na jannatin tajri min na al-anhar khalidina na wa ba tayyibatan fi jannati 'adn a ƙarƙashin wannan ne Allah yake wa ridwanun min Allah akbar ذلك هو الفوز الأكبر lokacin da ya ce ya fi aljanna da rayukan mummune fada wacce nake ya fi ransu da dukiyarsu inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya fi rayukan mu da dukiyar mai fada wacce nake shine bi anna lahum aljannata shi kuma zai biya daga aljanna ita kuma aljannan nan manzo Allah haka yake man kafa adlata ومن أدلت بلغ المنزلة يتي ألا كسورة إن سلعة الله الغالية والله هاجر الله الجنة سنة الآدت بعد وأتي سامن تفاء وسلكين دا الجنة ذي يقاتلون في سبيل الله za su yaki idan daga addinin Allah fa ya qatluna wa yuqtaluna za su iya kashewa a kashe su Allah ya ce wa'adan alayhi haqqan fit sai ce wa man aufa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dhalika huwa al-fawz sai faɗi sifofin su yace at-ta'ibun al-abidun as-sa'ibun ar-raki'un at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ibun ar-raki'un as-sajidun الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمن هذا الله سيدي يفعل صفة guda takwas. daga ciki akwai al'amuruna bil ma'ruf wan na'una 'anil munkar za su umarni da kyakkyawan abu sannan za su hana banna sannan Allah ya ce wa bashiril mu'minina lallai ina wa masu imani bishara yana fa daga cikin sharaɗin da Allah ya sa cewa in ya ba mu shugabanci a bayan ƙasa daga ciki akwai abin da za a yi Allah da ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu وإن الله على نسرهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الله ينصر ولينصرن الله من ينصره na rantsi ni Allah sai na taimaki duk wanda ya tashi zai taimaka shi inna allaha la qawiyyun aziz sai ce suwaye alladina in makkannahum fil ardi in muka ba su tamki shugabanci a bayan kasa aqamu salata wa atu zakata za su ba da sallah sai da sallah za su ba da zakka sannan wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar za su umarni da kyakkyawan abu sannan za su hana munkari in ji Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi zamanto al'imamu gunu mata ya kawo babin al'amuru bil ma'arufi wa naha alil na na'isha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa muru bil ma'ruf ku tashi ku yi umarni ku ce a kyakkyawan abu sannan wani hau anil munkar wani hau anil munkar ku hana banna kabla an tadku gabanin ku tashi ku ta addu'a wala yustajabu lakum ko kun san cewa rashin al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana cikin dalilin da zai sa a kai matakin da mutane su ta addu'a Allah ya karba shi sa manna Allah yake to ku tashi in kun ga banna ta bayyana ku ce a bari in ga wani abu ya kamata a yi mutane sun ki ku tashi ku ce a in ba haka ba aka zauna aka ƙi komai wallahi za a kai matakin da za ku roƙi Allah ko sauraron kuma ba zai saboda yin kin yin al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ya tabbata cikin littafin al-Imam al-Bukhari al-Musnad al-Jami' min umur Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi ya kawo hadisin Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah ya zo wucewa ya ga sahabbai sai ya ce musu wani wal julusa ala turuqat kana muku kashedi da zama a gefen hanya qalu sai sahabbai suka ce malana bud ya rasulullahi ba inda zamu zauna an ba nan ba sai na dan shi yake ka gani sahabbai saboda ba su da kunna ba su da mutunci waya annabi zai ci kakko zauna a nan gurin ki wai su zauna a ina kai haka shi sa daga cikin abin da yake ci addini nan ƙasar kaga direct translation kuma mutum ya ga larabci sama sama aka yi mai fassarar kalma da kalma yana haifar da mugu balla a ciki shi annabin bai fahimci haka ba ba sun mai rashin kunya dan ya faɗa da sun yi zai gane sannan Allah da ya aiko annabi da gane cewa sun kuma annaba rashin kunya ba ballantana ya ɗauki mataki a kansu a shi yana najeriya ya gafi sama da shekara biyu wai sahabai sun wa annabi da kunya to sai ya ce Shuka ce inna ma hiya majalisuna na ta haddasa ya rasulullahi ne inda muke zauna muna dan yin fila kuma dama ai daga cikin aikin da Allah ya turo mallan Allah a cikin mata ya same su hatan da ya same su na shirka da Allah da wasu abubuwa ai ya fi zama a gefen titi da suka faɗa ka ƙara sai manzan Allah ya ce to فإذا أبيتم إلا المجلس إما مكواسيكم زونا أوجب شفاءة الطريق حقها فكما حنا حق انت كاغا daga nan ne muka samu waraka duk zama ya kama shi a gefen titi ya ce da ya gansa a gefen ya ce ku da yanzu duk wani mai sana'a ne sai ka bace gudun sana'a a bakin titi mun ganta sai mu ce to annabi ya ga wasu suna zama a bakin hanya yake tashi kai mata shi ko kwa sai manzo Allah yake musu idan ba makawa nan ne gurin zaman ku to ku ba hanya hakkinta ta sai suka ce wa ma haqqu tariqi to mai hakkin hanya halu sai manzo Allah yake musu gaddul basar ku kamin idan ku da kallon ba har za ku zo ku kafa majalisa kuna kallon matan mutane har mata su gane cewa waccan majalisa ta zama ta 'yan sa idan da in mace ta zo aka yi mata ƙuru sai ka ce mayu sai an gane da karshe sai ta gane an samu ta ido ana kallanta dukwa sannan wa kafkul aza da kame cutar da mutane wa raddu salami kun kuna zaune wani zai muku sallama yake assalamu alaikum to ku sani yana da haƙƙin ku mai masa da sallama sannan wa amrun bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kun kuna zaune a gurin kun kun ga an yi abin da ba daidai ba ku hana kun kun ga wani abu da ya kamata a yi ba a yi wata kuka ku ci a yi in dai sai kun zauna a bakin titi don kowace unguwa da mutane suke zauna a gefen titi sawa'un sana'a suke ko fila da Allah idan suka ɗauki wannan ka'idar ta annabi Muhammad ya Allah banna za ta yaɗa cikin society ba za ta yaɗa ba to shi yasa ko jangul ka da an kafa a unguwa ya fara na shaye-shaye kaɗan kaɗan ya zo ya gallabi unguwa rashin aiki da maganar annabi na yin umarni da kyakkyawan abu da hana ɓanna shi ke kaiwa ga nan gaba sai kaga ƴaƴanta a cikin jingushin sun ana aikin su su siyo abu kun ba ta ba sai kaga su ne manya a ciki nan gaba saboda rashin aiki da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin mu'jamul kabir na al-imam tabarani malik bini marsad daga baban sai yake ce abu sarrin yace ulfi ya rasulullahi ma da yunjil abda minan nari me yake tsirar da bawa daga wuta kala sai manzo Allah yake al imanu billahi imani da Allah na daya kuma sai na ciya nabiyillahi inna ma al imanu amilu ko amalin ai tare da imani in mutum ya akwai bukatar ya aiki kala sai manzo Allah yake yurabbiku mimma razaqahu Allah ka dinga ɗaukar wani abu wanda Allah ya baka ko kaɗan ne kuma kana ba wasu kullu sai na ya rasulullahi a ra'aita in kana faqiran to baka gani ma ummatin talaka ne la yajidu ma yurad bihi sai da abin da zai dauka ya bayar ko kaɗan ne qala sai manzo Allah yace ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kaga in ba ka da kuɗin da za ka ɗauka ka bayar sadaka ko kaɗan ne to in ga wani abu da ya kamata a yi ba a yi kana da iko to ka minci to jama'a ya kamata a bi tsoron Allah a yi kaza ko a yi mini ko a bar kaza kulta sai na siya rasulun ra'aita in ka na ayyar layi ta anyi wa an yi amura bil ma'aruf a alimunka sau mutum ya yana da matsala a harshensa bai iya min kiwaye magana ya ce a yi abu kaza ko a bar kaza ƙala sai manna Allah ya ce yasu na ulil asaraka ulil asaraka huwa musiƙu tadbiri ladi layi ma yi wa awon ka samu mutumin da bai iya kyautata wani abu ka kyautata taimaka masa a kai kuntu sai na nake a ra'aita in ka na aka raka layi ta tsiyu an yi suna a shi'an ala sai manna Allah yake ino magluban to ka samu wanda aka rufu karfin sa ka taimaka masa kuntu sai na nake a ra'aita in ka na za'ifan layi ta tsiyu an yi ina mazluman don kana da raunin daga wani an cuce shi ba za ka iya kawo masa agaji ba ba qala sai manzo Allah yace ma turidu an tasruka fi sahibika min khairin tun al la'ada. to kai kokari ka kame ko cutar da wani kada kai a qultu sai na ya rasulullahi in za fa'ala zalika dakhala al-jannata in mutum waɗannan matakan da ka faɗa in bai iya yin kaza yi kaza in bai iya kaza yi kaza idan mutum ya ɗaya daga ciki zai shiga aljanna ƙala sai manna Allah ya ce mamin musulmin ya fa’alu kasalatin min ha’ula’i illa aka zafi ya zihi hatta su da filafin jannata ba wani musulmi da zai ruku da wa’yannan ɗabi’u a ce wa’yannan ɗabi’un ɗaya daga cikinsa ta yi ruku da hannunsa zuwa aljanna al’imamu kirmiti ya kawo dogon hadisi wanda ya kawo shi babu ma ja a fi ma’ishata a sahabin nabi sallallahu babin da ke magana a kan rayuwar sahabban manzan Allah da kuma shi annabin kansa hadisi mai lamba ta 2369 hadisin Abu Huraira قال يتي cewa خرج النبي صلى الله عليه fi في ساعة لا يخرج فيها ولا يتلقاه فيها أحد annabi ya fito a wani lokaci na dare lokacin da bai taba tunanin zai haɗu da wani ba a tafi abubakar yana zaune a inda yake sai ga sayyidina abubakar ya zo faqala sai manzo Allah ya ce masa ma da abika ya ababakar me ya fito da kai a wannan lokacin faqala sai sayyidina abubakar yake cewa qarastu alqa rasulullahi na fito ne dan in haɗu da manzo Allah wa anzuru fi wajhihi wa taslima alayhi ina so ne kawai a daidai wannan lokacin in zo in kalli fuskan manzo Allah amma masa sallama falam yalbas an ja umar ba a ɗauki tsawon lokaci ba sai ga sai na umar shi ma ya zo a ƙala sai na Allah ya ce masa ma ja a bika ya umar sai ma umar bin zo da ke ƙala sai ya ce alju'u ya rasulullahi ya ce wallahi yunwa ce ta fito da ni daga gida da an yi hijira daga makka an tafi madina ba kusi kuma haka Allah ya dinga kiransu yana ce musu lil fuqara'i المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم talakawa mun yanzu mutane sai a ita kufar talauci kuma sai ka gane sai a hankali mutane ni'imar Allah ne su gode mata Allah ya tsara tsinki shi kuma dama ya ce wani in kafartum inna azabi in dai zan muku kutilce to zan shiga ba ɗanɗana muku uba kuwa to shi kenan da ce yunwa ce ta fito da ni sai manzo Allah ya ce wa ana qad wajadtu ba'da allazi ba'da zalika yace ni ma na ji sashen haka a wata riwaya da saka annabi ya fito da daddare lokacin da bai yi tsammani zai haɗa wasu mutane ba bai yi karo da abubakar da umar ya ce masu ma a tsare da kuma hazin sa zai ya fito da ku wannan lokacin ƙala sai suka faɗa sun bin suka ce a zuƙiyar rasulun lafiya wala yi wace ta fito da mu da gida kuma na Allah ya ce musu wallafi na fi biye biyi a tsare da min da zai a tsare da kuwa na Allah ya ce na rantsi da Allah wanda rai na ke hannunsa abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi fito da saboda an kira su fukara, talakawa haka aka tafi madina babu ko sai a yanzu dinnan gurin babu mai riga ɗaya a cikin idan akwai mai riga ɗaya a cikin duniya kwaya ɗaya mallaka da Allah ya yi eh amma wallahi cikin sahabbai akwai wanda a rayuwar shi ta yi mallaka in zai fito sai zai kulla gida ya tuba kayan ya wanke ya jira in sun bushe ko ba ta kosa sannan ya fito eh? shi yasa kaga da dukiya ta fara zuwa za Allah ya kallon sai ce musu man fakar aksha alaikum hmm. wala ba na ji muku tsoron talauci za ku lalace ba shi bane matsalar annabi ce amma ina jin tsoron an tudu saka na kuma duniya hmm. da lokacin da aka shimfiɗa muku duniya kuka samu kira a ƙarƙa to sai ta hallaka kuka mai da ta hallaka bayan da suke gaban ku za a nan ƙasar hausa duk wanda yake shekara arba'in a duniya wannan shinkafa yanzu da ta zama abincin kowa da kowa yanzu an yi lokacin da shinkafa abincin masu arziki tsakaninku da Allah aka yi ko ba ka ba mun sani za ka ga ku da haɗuwa da ita daga sallah karama sai sallah hawa daga nan sun an jami kun kun haɗa a wannan lokacin to sai ne ka jira sai shekara da amma yanzu an zo yanayin da shinkafa Allah abincin talaka ne ko na mai kuɗi ne ko na kowa da kowa amma duk da haka mutane ba sa gode ba Allah akan wannan sai aka faɗi wannan sai manzon Allah yake wa ana da zarika ba'da zalika ko ila manzil abil haytham bin tayhan al-ansari wannan sahabu ke sannan ya dauke shi sai suka tafi gidan shi wa kana rajulan kaseeran nahl wa sha'i mutum ne da yake da yawan ainihin wato dalilai nakal da kuma dukiya ta dabbobi qalat wa lam yakul lahu qadmun ba shi da wanda ke masa aiki lokacin da ba shi da wani aiki masa aiki sa haka da suka shiga wannan gidan falam ya duhu sai ba su same shi ba faƙalu sai suka ce liman asibi aina sahibu ina haribun nan ce inda haka Allah ya haɗa alaƙar mace da namiji ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sahibatihi wa asiri hmm. me yasa Allah yake kiran mata da sahiba saboda malaman psychology sun tabbatar da cewa idan namiji ya bar duniya ya bar mace in suna da a mai kyau to takan samu matsala wani lokaci a kwakwalwa amma ba kuwa ke gara ta shi yasa ita ya mace gara maraicin uba a gurinta da maraicin uba da duk wanda ya san wannan ya san wannan wadda ka iyaye su dinga sanin wani karatun mu akwai karatun da ni irin waɗannan yau da gobe ke ta sa muka gane cewa wallahi ya mace a gurin ta kun dai san maraicin uba yana da hadari a rayuwar ku to maraicin miji a wajen mace ya fi sama da maraicin uba a lokacin da take da miji to shi yasa yace aina sahibuki fa qala sai take to in talaqa yasta'dibu lana al-ma'a ya ji ya nemo mana ruwa mai daɗi lam yalbasu an ja'a abu haytham bi qirbatin ya za'abuha bai gushe ba sai ga shi ga ainihin wato wata ƙwariya ayyata dafa tadafa ubiha wa ya hamilu hali fiƙaliha yana ɗauke da wata salka yana janta da ƙyar saboda nauyin da take da shi kawada aha sai ya ajiye ta sun maja a yantar zimun nabi sallallahu alaihi wasallama wa yufdi ya zo yana sumbantar mannan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annai babana da mamata su zama fansa gare ka da ta zama shi ne yarin kuma annabi tun da dama daga cikin al'adar laraba akwai mu'anaka in hmm. kun dan lokaci ba ku haɗu da mutum in kun haɗu rungume shi alama ta nuna kana ƙaunarsa ƙauna ta ƙarshe wannan ya sa da ya rungumi annabi yake ya rasulullahi ba mana da mamata su zama fansa gare ka da haka sai yake faɗa sun man tsara ƙabihin ila haziƙatin fa basada lahu bisada sannan ya dauke su ya shiga da su cikin wata gonar ta talabi sai shimfida shimfida ثم انطلق الى نخله فجاء بكنيس sai tashi sai je samu wani dabino sai samu dimbujen dabino sai ya yanku sai ya ajiye shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa afala tanqaita lana min rutbihi rutbihi to me yasa ba za ka zabo mana wanda ya zama ya bulari ba فقال سيف يا رسول الله إني أردت أن تختاروا yace na ɗauko durbujal ne ba a ku na ke so ku zaɓi wanda ya muku da kanku kaga wannan saboda girmama bako aw qala takhayyaru min rabbihi wa ko wanda kuke ganin ɗanye ne ko ya sai manzan an fa'akalu wa sharibu sai suka ce suka sha daga wannan dabinan daga wannan ruwan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah wanda rai nake hannunsa sai ya ce min hadhihi min an-ni'am daga wannan ni'imar da kuka ci allazi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah yanzu kun ga fitowa suke suna jin yunwa a wata riwaya suka fito suna jin yunwa shi kenan kuma ya zo ya ajiye masu ruwa mai sanyi ya dubbutin da biyu sannan ya ɗauki wuƙa yana ɗauka wuƙa annabi ya gane abin da zai shi ne zai je ya ɗauki wata dabba mai kima cikin dabbobin su yanka da sai da annabi ya ce masa iyaka wani hannu ba ina maka kashe da wacce ta kuma ya ka je ka ɗauko babba idan ya zaɓa a kuya akwai gari aka ɗauko aka yi murasa to lokacin da suka ci nama da gurasa da dabino da ruwan sanyi sai manzo Allah yake ce musu wallahi na rantsi da Allah wannan ni'imar ta koshi da kuka yi yanzu Allah sai ya tambaye ku akan ta kuma wa za a tambaya Abu Bakar da Umar yace musu manzo Allah yake musu dillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid kun sha inuwa mai sanyi ga ɗan ga ɗabino sun sannan ga kuma ruwa mai sanyi yanzu an sha ruwa kawai da an ce Allahu akbar za ka ɗauki ruwa ta zama kwalmakwal ka kura kuma sanda kake ji kana jin cewa eh da gaske kana shan abin da yake yana da kima dama da Allah ya ce kada ka sha jarraba ka yi mm. ya gani za ka mai biya ko ba za ka yi amma don Allah sau nawa ka zauna ka ci abinci ka koshi ta yi tunani akan wannan ni'imar da Allah ya masa eh to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tsara abul haytham liyasna alahu ta'aman sai ya minki dan yi musu abinci sai manzon Allah ya ce la hannu za ta darri kada ka je ka ɗauko mai nono ka yanka yaje ya dauko akuya fa zabaha lahum anaqan aw jadiyan fa atahum biha hatta namun akuya da annabi ya rizanta ya dace sai da aka bincika mai dalilin da yasa annabi yake son namun akuya sama da namun ƙananan dabbobin nan ku je ku bincika a wasu ƙasashen a nan ko da kuma wasu gwamnonin sun ɗauko maganar ciwon awaki jajaye ta ba shi shigantaka ba ce ko kuwa eh ba a samu maganin ciwon awaki ba hmm? to bincike ya suna akwai dalili na ka fa'ata hun biha fa'akalu aka je aka yanka akuya suka ci suka ci lokacin neman manzo Allah yake masa hallaka sadima na ga aiki ya maka ya ga kada arziki ga dabbobi ga gona ba ka da mai maka hidima ne qala sai shi la wala rasulullahi babu qala sai manzo Allah yake to fa idza atana sabiyun fa atila idan aka samu bayi to ka zo ka same ni fa utiya annabi sallallahu alaihi wa wasallama bi ra'asayn sai aka zo wa da manzan Allah bayi guda biyu laisa ma'ahuma salisun babu wani na uku tare da su fa'atahu abul haisin sai ga wannan abul haisin din ya zo qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce masa iftar minhuma to zabi ɗaya daga cikin wayannan bayi qala yasi ya rasulullah ya nabiyallahi iftar li yasi ya rasulullah zaɓan mu shi kenan ya zauna lafiya Mai gaban kanshi ba dama abin da ya saka ɗan adam cikin rigima ne eh, gaggawa shi abinda da ya kamata ya jira wani lokaci a zaɓen mai sai zai zaɓen masa sai zaɓen masa shi bala'i sai sai manzan Allah ya zaɓen mai alƙalin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce masa innal mustashara mu'tamar lalle jin mutumin da kaga ana neman shawararsa akan abu Ba an amince masa ne sai ya ce masa to kun hada ka wannan inda ka ce in zaɓan maka mm. cikin biyun nan ɗauki ɗaya daga ciki ya ce fa in ne ra'aituhu yusalli salli Allah ya ce saboda shi wannan bawan na ga yana yin sallah sannan ya ce wasu bihi ma'arufan sannan kai masa wasiya da abin da ya dace da shari'a kaga hatta lokacin da annabi zai ba da wani bawa sai da annabi cikin wasiyar da ya ce wasu bihi ma'arufan fantalaka abul haitham ila mar'atihi abul haitham din ya dauki wannan bawan ya tafi da shi wajen matarsa akbar ha bi qawli rasulullahi ya bata labarin abinda annabi yace qalat mar'atuhu sai matarsa ta ce ma anta bi balig ma qala fihi annabi kace ni ina ganin tun da kaga annabi ya ce wastausa bihi ma'rufan ina maka wasiya wacce ta dace da shari'a a kanta. yana dawowa sai ta ce masa ni gaskiya inda haka da annabi ya baka sannan ya dora maka wannan nauyi to ina ganin kawai illa an ta a cika kama in tashi ya tashi daga bawa ya koma da ka kusan tunda kai baka riski zamanin bauta ba kai annabi cewa babu abin da a duniya zai iya ya saka wa iyaye shi sai dai in ya same su a matsayin bayi ya yanta su wannan ya sa kaga Allah ya faɗi wannan a matsayin ni'ima guda biyu ya ce wa istaqulu lil ladhi zahu a rai wa a rai shi zai yi wacce ni'ima Allah ya yi masa babba wacce ya faɗa a nan shigo da shi musulunci ni'ima babba kuma wacce manza Allah ya yi masa shi ne a same shi yana bawa a yanta shi to ne ka gama ta ce ni ina ganin babban abin da za ka shi ne kawai shi ne ka yanta wannan mutumin wasu da sai ce ta fahuwa a fiƙo na yanta shi kaga an samu mata ta kirki ko kuwa in Allah ya mace ka da mace ta kirki bi halin nan da ake ciki ko an dan samu abin nan to ita za ta kokarin kwantar maka da hankali tana da ba matsala amma wallahi Allah ya jarrabe ka da mata wallahi sai an ganka kana furfura lokacin furfura kai ba saboda bala'i qalan nabi sai manzo Allah yake inna Allah lam yab'ath nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi ba wala khalifatan ko wani khalifa illa lahu bitanatan wasu yana da abokan sirri nau'in biyu masu ba su shawara bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf akwai abokan sirrin da in ya kulla kofa shawara ta kirki ta gaba shi don Allah ya ba ku shugaban da wanda yake kulle kofa da su magana kirki suke faɗa mai da abin da za a taimaki ƙasa a taimaki mutane a zauna lafiya sannan watan hafa anil munkar ta kuma ana shi dangane da munkari sannan wa bitanatul a ta'quluhu kabalan akwai kuma abokan sirrin da yake kulle kofa su ba sa taɗaita mai wajen kulla sai manzon Allah yake wa man yuqa bitanatus su'i faqad wuqiya shi shugaban da Allah ya taimake shi bai jarrabe shi da miyaƙun masu ba da shawara ba to Allah ya tsare shi daga nan za ka gane zai yi shugabanci zai gama lami lafiya da Allah madaukakin sarki ya kaba shugabanninmu masu ba su shawara ciki Allah kada ya jarrabe su da masu zuga su a kan kwana wannan shi Allah ya sa mu dace wannan gabar akwai maganganu da ka ba ta mi amma ba za mu yi su ba ba yanzu bane lokacin yin su al-Imam Tirmidhi ya kawo babu ma ja'a fil amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar ya kawo Zai Huzaifa bin Yamar. sannan Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wallahi ku tashi ku umarni da kyakkyawan abu wa la tanhawunna 'anil munkari wallahi ku tashi ku hana banna aula yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban minhu hmm. ko kuma wallahi an yi kusa Allah zai danno bala'i cikin ku. Sun ثم تدعونه سنن كي تأدعى قبلاء يا تاسو فلا يستجاب لكم أم الله فلا كرباء na ba za karɓa ba. Ba Allah shi ke karɓa ba na ka ce na manto misali na tasbi'i a aikace Allah da kaga ya nassanta annaba a ya Qur'ani yace ya'muru bil ma'ruf wa yanha wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith ba haka bane kawai al-imam wato a abu dawud ya kawo hadisin abdullahi bin jafar yake cewa ardafa ni rasulullahi manzon Allah ya tsora ni akan abun hawa wata rana fa asarra ilayya hadithan sai ya faɗa min wani zance la uhaddisu bihi ahadan min an-nas zantan da ban faɗa min wani ba wa kana ahabbu mastatara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li hajjatihi hadafan idan manzon Allah ya fita wajen gari in wani lalura ya taso na biyan bukatar ɗan adam yakan samu inda ya fi ina duhun bishiyoyi ko in kuma ƙasa ne inda ya fi ko'ina tudu yadda in an buya bayan tudun ba za ka taɓa hango alamar mutum ba ala sai ce fadaka da ha'ikan da rajulun ansar sai shiga wata hura ta wani mutumin madina a idan jamalin sai ga wani rakumi annabi yana tafiya bukata irin ta dan ta kama shi ya shiga gona ta dabinai sai kawai annabi ya ga wani raƙuma manzo Allah ya ga wannan raƙuman alamma mara annabi sallallahu alaihi wasallama hanna wa zarqat aynahu yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanna sai bege ya kama raƙuman annabi yana sallar raƙuman sai ga hawa yana fitowa a tafin nabi sallallahu alaihi wasallama ce manzan Allah ya zo ko masaha zirfahu ce manzan Allah ya shafi almaudu ya ya'rqu min al-ba'ir qalb uzni sai taba inda wato gumi ke fitowa raƙumi ta bayan kunnensa a sakata sai raƙumin ya shuru sai ne na zubar da hawaye قال سيما الله يتي من رب هذا الجبل annabi ya sa aka yi kuwa a madina ce don allah waye mai wannan raƙuman liman hazal ba fada a fatan min al'ansari sai ga wani matashi daga cikin mutanen madina ya zo faƙalis sai sai biya Allah ya ce rasulullah wannan raƙumina ne قال سيما ذا الله ya أفلا تتك الله في هذه البهيمة النبي يتي إنما ذات القرآن الله بأسا وانا الدبر التي wacce Allah ya mallaka maka ita. fa innahu shaka ilayya tuji'uhu wa tud'ibuhu yace lokacin da nazo na tsaya raƙumin yake zubar da hawaye bayani yake mun irin nau'in cutar da kake masa manzo Allah yake ka ji Allah ka bari Allah ne ke sanar da manzo Allah irin waɗannan ainihin wato aba kaga hatta akan dabba da aka yi mata abin da ba daidai ba da annabi ya gani bai shiru ba sai dai bil ma'ruf wallahi anil wannan ke da haka malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai ababai na fa'idoji akwai halaccin ka ɗora wani akan abin hawa in yana da ƙarfin da za a yi ɗauka mashin ne idan mashin ɗin kai kaɗai zai iya a wani kuma ya zo ce sai kun hau tare a kuma mashin ɗin ya kare ko mugunta ne ko kuwa kamar yadda wasu za ka ga su ɗoro wa dabbobi kaya saboda kawai ba sa magana duk wannan fa addinin musulunci ya kula da shi sannan abu na biyu koyi sirri idan aka baka karka bayyanar da shi musamman in ce da alaƙa da hukuncin shari'a sannan abu na uku shine almubalaga yanda yake nuna mana annabi ya kai makura gurin suturta al'aura hatta lokacin biyan bukata sannan bayanin aya daga cikin ayoyin Allah ta yadda raƙumi yana iya kawo annabi kukan halin da yake ciki kuma annabi ya gane halin da yake ciki sannan tuwo yin umarni da kyakkyawan abu da hana munkari sannan hadisin yana nuna mana haramcin zalunci a doron ƙasa hatta ga dabbobi ba ga mutane ba da yunwatar da ita kana da dabba ka ga jaki an turo mai kaya wani jakin in amalan kitse saboda nauyin kayan wani lokaci sai ga amalan kan ta kwanta a baya jakin ya miki yana ne saboda kawai bai da bakin da zai magana cewa bai kamata a ɗora mai a ɗora mai wannan kayan ba sannan tsayuwar shari'ar Allah a kan adalci hadisin yana koya mana a gurguje saboda yanayi na lokaci umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari yana da wasu sharuɗa sharaɗi na farko da malamai suka ce shi ne al'ilu za ka yi umarni da abu ka ce a yi za ka ce a bari yi ƙoƙari ka samu ilimi dangane da abin cewa a shariarci wannan abun ba kyau ba kai kawai atifar ka bace kake ganin ku wannan abun bai dace ba in atifar ka ce kana iya zuwa abin da yana da mahalli a shari'a amma kai a ganin haka kake gani bai dace ba sai a ita rikici da kai abu na biyu shine ya ku? kana nufin Allah da abu shine an ya fi da bihi wajen Allah ta'ala wa izazar dini zan ce a yi abu kaza zan ce a bari amma ba kai na ba manufa ta shi in ɗaga addinin Allah da wannan abu wani daga cikin magabata yayi madansa wasiya yace idza arada ahadukum an ya'muru bil ma'arufi yan ku yana so bi umarni da kyakkyawan abu ya hana munkari da farko ya fara ɗora kansa akan haƙuri. sannan ya amince cewa zai samu lada a wajen Allah kaman wasa bis lam yajid masal ada duk mutumin da zai abu ya sa cewa abin nan da zan yi dama lada nake nema a wurin Allah zan yi to dan dama wani abu ya same ka wannan abun bai cika tsaya ba ya same ka ba shi yake wala qad kana Allah ta'ala yahfazu aktharuhum min ba'ath az-zalimin Allah ya tsare mutanen titi da yawa da damkar azzalimai bi barakati ikhlasihim husn maqsadihim wa quwwati talaqqalihim saboda kyakkyawar salafin sallar suka tashi za su yawo Ke ka ga mutum ne babba amma saboda Allah ka nufa da aikin kana ƙimin iwa gaban shi ka faɗi maganganun da ba a yi tsammanin za ka yi faɗa ba kuma ka zauna ba abin da zai faru saboda asali Allah ka yi nufi da abu shi kuma Allah da ka yi nufi da abin ya baka kariya ta inda ba ka yi tsammani ba da haka aka tambayi al'imamu Ahmad aka ce masa anil amir bil ma'aruf wan nahi anil munkar kaifa yambagi an ya'mura mutum ne zai umarni da kyakkyawan abu ya hana barna yayi kamata ya kasance qala shi ya amuru bir rifq yayi umarni da tausasawa wal qudu da kankan da kai thumma qala sannan yace in asma'uhu ma yakrahu la yadau in ya ji abin da zai ta shi in ya fashi to kada ya hukunci lokacin da yake cikin fushin fa yakunu yuridu yantasiru nafsihi sai zamanto yana ƙoƙarin in yi fushi to yanzu ya zai tara kai da shi mun ka lura da majalisoshin mu da dama mun koma ya za mu kare ta mu ba ya za mu fara addini ba mm. kuma haka muke ɗora ɗalibai a kai zaran wani ɗalibi ya taɓa ka sai ka duba ka ce to wani yanzu da raina da lafiya ta kuna kallo wani kuma mutunci ba fa addini ba sai zaman to hatta gurin karatu dukan mu rigimar da ba ta Allah ba in an taba mu sai mu zo wajen karatu sai mu ce ta Allah sai a zo a ya mu tsaha zo a kai abu na uku shine ashafaqatu ala man ya'muru bil lini wat tawaddu idan kana da tausayi mutumin da ya fada cikin banna sanda zaka ce masa dawo gyara ya abu kaza bar kaza ba a so mutum ya zama fazzan galilan mm. kana da kaushin hali sannan kana da kaushin ɗabi'a kana da kaushin zuciya هذا الله يسوى النبي فبما رحمة من الله ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك كما ان الله yana da kaushin dabi'a da kaushin zuciya annabi wala da sahabbai sun watsa sun bashi ne hadisin ata ibn yasari yake cewa abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yarda anna hadhihi al-aya allati fil qur'an wannan ayar da take cikin al-qur'ani يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال سيتي في التوراة أتتم التوراة أقوي قطن قطن إلن ونم الله ياتي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا sannan da na turo ka zama kayan ummiyina da al'ummar da ba ta da alaƙa da karatu da rubutu an ta'abdi wa rasuli sai bawa na ne kuma kai manzona ne sammai suka da mutawakki na sa maka suna al-mutawakkil laysa bi fazzin wala gadid wala sakhab fil aswa da Allah bai da kaushin wato dabi'a sannan haka zuciyar ba haka take ba sannan bai tashi a kasuwa yayin ta hayaniya sannan wala yadfa usayya bi sayya manzo Allah bai tunkuɗa mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa ya tsaye manzo Allah yakan yi afuwa ya kauda kai haka wannan shi abu na hudu shi ne mutum ya zama yana da haƙuri da duniya sannan za ka ce a yi abu kaza ko abu abar da abu kaza da ƙashin shi ya sa maka shi da kuma hakim bai ce wa ɗansa ya haƙuri ba sai da ya zo nan ya ce masa ya nan ya aƙi salata wa amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa sabir ala ma wadan umarni inda ka ɗauki hanyar za ka yi yanzu kwanan nan fa yi mata kai kai a majalisa na ga wani kawai ya kama kyamara ina cewa to yanzu ana maganan marki a ƙasar nan to yanzu ga shi za kaza kaza a majalisa ina daurawa wacin da shi ne shugaban hizma na ce to an yi sa'a ba da ba abin garo nan zamfara an ce ina ba umar hasan yake hmm? ya manta miskini ko da a jihar yake ita hukumar hizma an ce an kafa ta don musulunci ne da ta irin rigima ta taso wanda ba musulmi ba ta shafai ba amma kaga saboda jahilci abu ya faru a can wani wuri ya zo saboda wasu mutane ka gane magana da wani malami ya faɗa ce kaga talakawan ƙasar nan da kake gani billahi lalli su ne matsalar ƙasar nan yanzu nan jihar zamfara dala da talakawa da manyan kowa su gabiya talakawa shari'ar musulunci suwa ke fara kawo mata matsala manyan ko ƙanana a'a eh ƙanana ai galibi wani lokaci wani babban ko nan zai zai je inda in ba ka da alaka da inda ɓannan take ba za ka sani ba inda ka manta cewa a wasu wuraren talakawan ne aka zo aka musu tsakanin wata da wani ta ce kai ƙaramin shegi ne ke kima ƙaramin shegi daga karshe gaddamar ta kai ga cewa ta kwanta zai yi amfani da ita in ta ita kuma ke da kwanta a gaban mutane eh kuma cikin tasha inda Allah wani babba ne zai zema wannan eh? ka duk inda aka ce masa an fara yaƙar wani abu na addini ba ka samu da su na ƙasan su suke fara yaƙar abin addini kafin a taɓa ɗanwa can sama abin da yake faruwa ke kan kuma yanzu da kun yarda an fi yawa ko manyan ku gane can tunda su manya ne a haɗe da Allah ba ku yadda shari'a da ake iyawa a ƙasa a yi taɗabiɗin ta a kan ku wani ne ce to ai tun daga babbawa ne ba a yi ba to layar da biyu a kai a yi a kansu ko son zuciya ne eh? haɗa kolo yanzu abdullahi ɗan ubai ɗan salo a madina ai ya zama tsiya a dubu danja da aka ƙirƙiri labarin cewa matar annabi ta yi waye shugaban yada labarin mutum uku da mista da wane ne su uku da yar uwar zainab binti gashi da suka shiga cikin mutuncin na ra'isha suka yada ai tarihi ya nuna cewa an zo an kwantar da su su uku an musu da tamanin tsarara da hassan bin sabu Allah ka kawo min a tarihi ka taba ganin inda annabi ya kawo abdullahi dan uwa dan sabu zai dan mai da hadisi Allah da kansa ya ce wallazi ta walla kibarahu minhu wanda shi ya jibinci girman abun ka kyare shi shi shi an zo lahira za a ashe akwai babban da in ya tabo abu wannan ka kyare shi sai dai ba magana ba sai to ne mai hukunci a nan duniya sai dai a hada a gaban Allah me yasa Allah ya ce wallazi ta walla kibarahu saboda Abdullahi dan Ubay ya zama alutsiya aludan ko kwa in an taba shi gari ya mutu duk akwai mutanen da ba su ma gane ai cewa munafiki ba ne yana da masu fushi da fushin shi yana da masu yadda da wa na rantse muku da Allah da wannan zamanin ne Qur'ani yake sauka Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu wanda ya tsinci girman al'amarin kale sai mun hada alayra wala wasu sun yake tsinci a ah, ta Qur'ani ma haka na masan zuciya in gaskiya ne a sa abin da ne da kowa da kowa mana to ba haka ake tunda dai kun yarda su akwai kaya a hannunsu to ku bari su ci kaya eh su da abin da za su yi ku da ake iya ɗabbaka shari'a a ɗauku ku bari a ɗabbaka ta a hana ku nan, har abu biyu hannu kai baka ci komai ba a duniya a ji lahira ka ci bugu dalai su sun sun ci wani abin an je can sa haɗu da Allah ko ka abin yake ba eh eh ka gani ba su da yawa eh amma mutane sun kasa gane wannan fito, to wannan yana daga ciki haka abu na biyar shine an yakuna amilan bima ya amuru bihi da ila yu'ayyan kai iya kokarin ka in ka ce mutane su yi abu to kai in ka ce a bari a bari amma mun faɗa mun ce ba sharadi bane kai ma sai ka zama annabi ba ka kuskure su kuma rashin adalcin mutane kenan na shida akwai alhikimatu hikima wajen isar da umarnin Allah a wannan ne al'imamu shankidi ne magana doguwa a cikin tafsirin shi ƙarƙashin al'amuru bil ma'aruf wa nahy anil munkar malamai sun kawo abubuwa da dama ƙarƙashin umarni da kyakkyawan abu da hani da munkar yana cikin abin da suka kawo bayan hikima wajen uslubi mai kyau da wa'azi hatta lura da abin da yake aula a aula wani abu ne ya fi muhimmanci sannan sai wanne ya fi muhimmanci ya zo guri mutane na fama da matsalar rashin sanin aƙida farko ga ibada ba su iya ba dole kai takalimin ka fara koya musu aƙida mai kyau kafin ibada gara aƙidar suka jaru ne aura ko da ba su iya ibada ba a tafi lahira da ka zo ka ce bari ka koya musu ibada a yi watsi da aƙida alhalin bayan ko ibadar an yi in ba aƙida mai kyau ba ta sai ibada a wannan kenan shi yasa qur'ani ne dinga sauka a makka shekara 23 a makka shekara 13 magana ake ta aƙida ya za a yi ta jaru ba magana ake ta ibada ba sai daga shekara goma ne ya rage kafin shekara uku a bar makka a tsohon madina ba aka fara maganar sallah sannan yana ciki wajen al'amuru bil na wa shi ne lura da ta kawar da banna ta tafi sannan bannar da za ta zo daga baya ta kuwar ta gawa akwai sanda za ka zo ka ga banna kana ganin ta banna ce amma in ka taba ta in ta tafi wacce za ta zo ta fi wacce ka taba to ta dan ka barta dole sai Allah a kari da wannan amma wanda yake bai da ma'auni haka zo zai ya mutu abubuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace magana ta ƙarshe da zamu yi saboda lokaci ita ce halin da wasu ake ciki yanzu ana akwai wasu abubuwa da muke jin tsoro nan gaba tsoro na mu ce ko mene ne wallahu adam Allah shi ya barwa kansu sani siyasar kudu da arewa akwai ta ko babu akwai ta sannan haka siyasar musulmi wanda ba musulmi ba su ba maganan kudu da arewa ke ba ku dai yanzu na tabbatar da duk wanda ya zo zai shugabanci in zai samu sauƙi ba daga kudu ba ko daga lungu yake ya daɗe bai fito ba haka ne kuma haka bani to mutanen mu kiran da muke ai mun faɗa anan mun ce idan ana maganan arewa magana ce ce yanzu ba magana ɗan arewa ake ba mai tema yankin ka ita ce magana ɗan yanzu namu ya zo shekara takwas yana zuwa a shekara ta ɗin shi ne abin da ya rufe bodojin nan wanda rufe bodojin nan kowa ya san matsalar da ke jawo mana haka ne kuma aka bane sai yanzu wani sai ya zo wanda ba ɗan nan yankin ba sai ya buɗe sai ce a shigo da wasu abubuwa a harkar abinci yanzu da ta kai shala akwai yarbawa masu harkar abinci ko babu akwai inyamurai masu harkar abinci ko babu amma ya aka yi yarba wanda ke kasar da inyamurai masu harkar abinci ba sa kuka sai mutanen mane ne suke kuka cewa arewa za ta kare ga rashin karewar arewa shi ne a ci gaba da abin da ku duba ka gawai saboda nufin bala'i an kai lokacin da wai mutum yana gidan kan shi ya siyar da gidan ya kuma gidan haya ya sai abinci ya ajiye shi yana jiran abinci ya tsada ya sai gida biyu ko uku ko da wannan gidan da ya siyar wai in ba a samu yanayin da ya sai gidan shi ya sai gida uku ko biyar ba wai arewa za ta kai ga eh? yake nan ko kusan da duk wani ya zo daga yankin da ba na ku bai abin da ya kamata wallahi nan gaba sai an kai ga sai ka ji mutanen mana cewa to mai amfanin ma namun ya shugabanci da namun yi wacce ta yaƙi na nan yanzu kwanan nan ai shi wannan shugaban ƙasan ya taho arewa yana zagayawa ya shi ya ga wancan ya ga wancan ya ga wancan wani gurin ma ya ba mutane kyautar abinci mutanen wasu suna nan suna surutan banza dama ce ya samu shi ya sa yanzu yake amfani da ita naku da suka samu damar ka duba ku a da yayansu ko masallacin jumma yana hada ku da su eh an ƴaƴan shugabanni a ƙasar ko ba ba kyale wannan waɗanda suke shugabannin da suke naku a yankin a lokacin da suke shugabannin ƴaƴansu suna nan Allah waye ya taba tashi ya ce bari ya je kai ma wani ziyara ya ga wani ya ga malam wani saboda shi dan cikin kudu waye wannan to ana koya muku ne in ba ku ya aiki ba to ga yadda ake wa ga yadda ake aiki saboda haka ne ban ga laifin wanda ya samu dama ba ya amfani da wa to haka abin zai zama nan gaba in ba sa'a ba idan wanda ba musulmi bai zai karɓi shugabanci kin yi abin da ya kamata wallahi sai ka ji wasu na cewa ai gara ba wanda ba musulmi ba da musulmi da shi musulmin ya yi tukuwar ne ya tsinana to wannan abin shine muke cewa duk wanda ya samu dama ya tashi amfani da damar lokacin da yake da dama Allah ka shirya da shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka dora su akan daidai Allah ka sanya tausayi da jin tsaye da rahama a zuciyarsu Allah kada ka sa zama azaba a kanmu inda aka fara samun sauki akan matsalar tsawo Allah ka dawwamar da su inda ba a samu sauki ba muna roƙon Allah ka kawo mana sauki farashin abinci da ya fara karewa Allah ka tsinar da fatar ta kashi farashin man اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين